أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 wacce ta dace da ashirin da uku ga watan safar hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da sha bakwai ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya kaddara sake mu a wannan lokaci da muke karatu cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim من أذكار الكتاب والسنة نا فضيلة الشيخ الدكتور Sa'id bin Ali bin Wahab القحطاني الله ما دوكا كين سركي يجي كان شي غافر تامشي muna cikin babi ko fasali na goma sha takwas wadda wannan kuma shine darasinmu na goma sha tara a cikin littafin inda muke magana akan du'a raf'i min ar-ruku'i muna magana ne akan addu'a da ake yi a lokacin da yayin dagowa ko bayan dagowa daga ruku'u akan wannan fasali muke mun fara shi a satin da ya gabata muka dakata akan yau da ikon Allah za mu ɗora daga inda daga inda muka tsaya kamar yadda na faɗa a zaman da ta gabata abu na farko da na biyu da malam ya kawo a cikin ƙarƙashin wannan babin kusan abubuwa ne wanda za a iya cewa a haɗa suke shi yasa tare za mu tattauna su da na farko da na biyu ɗin in ya so na uku sai shi mu magana a akan shi kaɗai abu na farko shine faɗin sami Allahu liman hamida sai kuma faɗin rabbana walakal hamdu hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi hadithai da suka zo akan waɗannan kalmomi bayan an ɗago daga ruku'u hadisan haɗa su duka suka yi kowanne da yadda za a faɗa da kuma wanda zai faɗa kamar da muka fara bayani a satin da ya gabata haƙƙi ne na liman da kuma wanda yake sallah shi kaɗai haƙƙi ne ya faɗa duka biyu ya faɗi sami Allahu liman hamida kuma ya faɗi rabbana walakal hamdu amma wanda yake mamu yana bin liman limamin sa ya faɗi sami Allahu liman hamida shi kuma za su haɗu da limamin a wajen faɗin rabbana walakal hamdu ko Allahumma rabbana walakal hamdu ko rabbana lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal hamdu an gane ku kamar da zamu karanta hadisan zamu je da Annabi sallallahu alaihi wa sallama insha Allah yayi umarni da faɗin haka daga cikin hadisan akwai hadisin sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Abu Huraira hadisin Imam Bukhari ya fitar da shi hadisi na ɗari bakwai da da casa'in shida. yake cewa anna rasulallah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala cewa lallai manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya ce idza qala imam sami'a Allah liman hamida faqulu Allahumma rabbana lakal hamd yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan liman yace sami'a Allah liman hamida faqulu ko da kuke kuke bin liman ku ce Allahumma rabbana lakal hamdu yace fa innahu man wafaqa qawluhu man wafaqa malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi saboda duk wanda faɗinsa rabbana ko Allahumma rabbana lakal hamdu ya dace da faɗin na mala'iku to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa bimana faɗin Allahumma rabbana lakal hamdu yana da daraja irin darajan faɗin amin ko haka manzo Allah ya faɗa game da amin ko ce idza ammana al-imam fa aminu ko wa idza qala al-imam wala dhallin fa qulu amin fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi annabi sallallahu alaihi wasallam idan liman yace wala dhallin ku ce amin so duk wanda amin sa ya dace da amin din mala'iku a wani gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa innal mala'ikata fis sama taquluna amin yace so da mala'iku a cikin sama suna cewa amin suma lokacin da liman yace wala dhallin yace ko ma ku ce amin to duk wanda amin din sa ya dace da na mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na zurbar to gashi haka a faɗin Allahumma rabbana lakal hamd ko rabbana lakal hamd ko Allahumma rabbana wa lakal hamd ko rabbana wa lakal hamd shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda nashi ya dace da na mala'iku za a gafarta masa abin da ya gabata na daga cikin zunubansa wannan ɗaya daga cikin ruwayoyin kenan da yake cikin sai bukhari daga abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi akwai wata ruwaya daga cikin sai bukhari har ila yau shine hadisi na ɗari bakwai da tamanin da tara abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi ke cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ثم يقول وهو قائم ربنا لك الحمد مالك cewa Imam Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya tsaya zai yi sallah yana yin takbiratul ihram lokacin da zai bude sallah haka lokacin da zai tafi ruku'u yana kabbara yace Allahu akbar haka lokacin da yake kan dagowa daga ruku'u yana kan dagowan yana dagowa ne na fadin sami Allahu liman hamida a lokacin da ya daidaita a tsaye sai ce rabbana lakal hamdu sai ce rabbana lakal hamdu ce haka manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake shi kaga abinda wannan hadisi yake nuna mana shine fadin sami Allahu liman hamida ana faɗa lokacin da ake kan dagowa shi a matsayin shi na liman ko lokacin da mutum ya daidaita a tsaye tukun sai faɗi rabbana lakal hamdu!" ko rabbana walakal hamdu!" ma'ana ba sai mutum ya tsaya a tsaye cif tukun zai ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd a shi sami Allahu liman hamida tare da dagowar zakun lokacin da ka daidaita a tsaye tukun sai ka ce rabbana walakal hamdu!" wannan shine lafazin da Imam Bukhari ya rawaito haka imam muslim shi ma ya rawaito wannan hadisin har ila yau a cikin littafinsa sahihin littafinsa hadisi na 392 kuma daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi akwai hadisin rifa'a rifa'atu bin rafi' az-zurqi Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi rufa'a yake cewa kunna yawman nusalli wara annabi sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance wata rana muna sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati ayayi lokacin da annabi sallallahu alaihi ya dago kansa daga ruku'u qala sai ce sami'a Allahu liman hamida ya faɗa wannan kalma qala rajulun wara'ahu sai wani daga cikin waɗanda suke bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ce rabbana walakal hamd hamdan katiran tayyiban mubarakan fi bayan da ya faɗi rabbana walakal hamdu sai ƙara da faɗin hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi rifa'a bin rafi az-zurqi radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu sai ce falamman sarafa yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallame sallah ya juyo ya fuskance mu qara sai ce manil mutakallim wane ne ya faɗi wannan kalmar na hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi qala ana sai wannan mutum yace ni ne ya ma'aikin Allah qala sai ce ra'aytu bid'atan wa 30 malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna mun mala'iku 30 da tsoriya suna rige rige suna kunta kowa yana son shine Allah ya bashi daman ya fara rubuta wannan kalma da wannan bawan Allah ya bani. wannan ya nuna cewa me Allah ya yarda da wannan kalma hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi Allah ce ya ga mala'iku talatin da tsoriya kowa yana son shi ne a bashi daman ya fara rubuta wannan kalman na hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi bayan faɗin me rabbana wala kalham!" wannan lafazin yana cikin sai bukhari shine hadisi na da da casa'in 799 a wani lafazin na imam bukhari daga sahabi abu huraira Ah, ya roito makamancin irin wannan akwai hadisin Anas ɗan Malik Allah maɗaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi Wani na cikin sahih Muslim shine hadisi na ɗaya a cikin sahih Muslim Anas ɗan Malik yake cewa saqata an-nabi sallallahu alaihi wa an farasin ce wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya samu hatsari akan dokinsa da ya samu hatsari fa juhisha shuqquhul ayman sai gefensa na dama ya samu matsala a gefen kirjinsa gefen dama fadakalna alaihi na udu to wannan dalilin yasa bai fito sallah ba sai muka shiga mu gaishe shi fa hadarati salatu sai lokacin sallah ta yi muna cikin gidan fa salla bina qa'idan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mana limancin sallah amma kuma shi yana zaune shi liman shine liman ko ba zai iya tsayawa a tsaye ba saboda rashin lafiya da yake fama da shi da wannan dalilin shi sai ya zauna shi yana zaune shi liman fa salla bina qa'idan fasallaina wara'ahu qu'udan mu ma sai muka yi sallah a zaune a bayansa a riwayar na na Aisha radiyallahu ta'ala anha wa arzaha take faɗa cewa da manzo Allah sallallahu alaihi ya zauna su da farko su Anas mamun su da suke ba sai suka tsaya a tsaye sai suka tsaya a tsaye alhali limamin su yana yana zaune sai manzo Allah sallallahu alaihi sai musu ishara da hannu cewa su yi kowa ya zauna ya zai liman na zaune ko kuna tsaye an gane to bayan da suka zauna suka yi sallan haka ana sai ce falamma qada salata yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallan qala sai ce mana inna ma ju'ila al-imam li yutamma bihi yace ai an sanya liman ne saboda ayi koyi da shi ba a saba ma liman a ayyukan liman ai duk aikin da liman yayi dole haka ma mu za su fa idza kabbara fakabbiru idan liman yayi kabbara to kuma sai ku yi kabbara wa idza sajada fasjudu idan yayi sujada kuma sai ku yi sujada wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago daga sujada kuma sai ku dago wa idza qala sami'a Allahu liman hamidahu idan liman yace sami Allahu liman hamida faƙulu kuma ku ce rabbana rabbana walakal hamdu ku ce rabbana walakal hamdu wa idza salla qa'idan fa sallu qu'udan ajma'un idan wani dalili ya sa liman a zaune zai yi sallah to ma dole kowa ya zauna an fahimta ku Wani daga cikin dalilin da ya sa malamai suke cewa shi ba wajibi ba ne dan liman bai da lafiyar da ba zai iya limanci a tsaye ba a ce saboda haka ya ja baya wani ya ja sallah a'a ya shiga ya ja sallan kowa ma mu kowa sai ya zauna haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in liman ya sallah a zaune to kowa ma ya zauna kowa haka za ya sallan a zaune yanzu kuma kun zama masu lalura tun da liman yana da yana da lalura an gane ku ba za ku ce liman dole ne dawo baya ba a'a amma in shi ya ga dama ya dawo bayan sa wani to wannan ko babu babu babu an gane ko wannan haka yazo daga Anas bin Malik to muhallin shahid haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan liman yace sami'a Allahu liman hamida ku koma mu ku teme rabbana walakal hamd akwai haka Imam Muslim ya rawaito daga Anas bin Malik hadisi na 414 a cikin sahih Muslim Anas ɗan Malik yake cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala yace lallai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innamal imamu li yutamma bihi lallai shi liman ya zama liman ne saboda ana koyi da shi fala takhtalifu alaihi kar ku rinka saba ma limamin ku فإذا كبر فكبروا إذا الإمام كي كبر توكما كي كبر وإذا ركع فاركعوا إذا الإمام كي تفركوا كما كتفركوا وإذا قال سمع الله لمن حمده إذا لمن يتي سمع الله لمن حمده كما تكتي فقولوا كتي اللهم ربنا لك الحمد كتي اللهم ربنا ولك الحمد wa idza sajada fasjudu idan liman yayi sujada kuma ku yi wa idza salla jalisan fasallu julusan ajma'un idan limamin ku yayi salla a zaune to kuma mu gaba ɗayan ku kuma ku yi salla a zaune an fahimta ku ga nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara tabbatar da limami in yace sami Allahu liman hamida shi ma mu me zai ce kenan ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد وربنا لك الحمد اللهم ربنا لك الحمد kowanne daga cikin guda hudun nan ya in ya faɗa ya yi kaga wannan yana daga cikin addu'o'i waɗanda suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ake bayan an ɗago daga ruku'u kamar da ma'anan addu'a lokacin da mutum ce sami Allahu liman hamida ai Allah maɗaukakin sarki ya ji wanda ya gode masa Malumar suka ce as-sam'u anan zana al-ijaba ma'ana Allah ya amsa godiyan wanda ya gode masa Allah ya amsa godiyan wanda ya gode masa lokacin mutum ya tsaya zai sallah tun daga Fatiha ya buɗe Fatiha amma da godiya ne ko a ruku'u yayi godiya to Allah madaukakin sarki ya kana tabbatar da cewa sami Allahu liman hamida Allah madaukakin sarki ya ji kuma ya amsa ma wanda ya gode masa sani suka ce rabbana wa lakal hamd ubangijinmu lallai godiya naka ni da hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi hamdan godiyan bai da iyaka godiya mara iyaka shi ya yazo da nakira da tanwin a ƙarshe da ya zama alhamdu ba hamdan ba ya zama godiyan amma ba mai yawa ba sai zama hamdan godiyan da bai da iyaka ko ba zai ba za iya kwatanta girman godiyan kasiran mai yawa tayyiban tsarkakakken godiya mubarakan fihi wanda yake cike da albarka wanda yake cike da albarka an gane ku wannan shine abin da mutum ya faɗa a lokacin da ya ɗago daga ruku'u bayan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan a gane ku akwai riwayar da ya tabbatar da cewa ana ƙarin mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda كما يحب ربنا ويرضى هذا حديث رفاعة بن رافع هو رفاعة بن يحيى يقوم رواية إن قلت آه، إمام ابن حجر يكاو أتكين فصل الباني لو كان نكتي حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه شيخ مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه kama yuhibbu rabbuna wa yarda Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yauna ruwaya ce wacce ta inganta ya kawo ma a cikin sifatu salatin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam min at-takbiri ila at-taslimi ka'annaka taraha ya inganta ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ana faɗin haka hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda a gane ku wannan ke sai addu'a na uku da malam ya kawo ƙarƙashin abin da ake fara bayan an ɗago daga ruku'u malam yake ana faɗin mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مغطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wani yana daga cikin addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam duka yake bayan ya dago da garko mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'du ahla as-sana'i wal majdi أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤطي لما منعت ولا مؤطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta faɗinsa bayan an ɗago da garko sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi kamar da Imam Muslim bin al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala ya roto a cikin sahih littafin sa hadisi na 477 Abu Sa'id al-Khudri yake cewa kana رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع yace annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan ya dago kansa daga ruku'u yana cewa rabbana lakal hamdu mil'u samawati wal ard wa mil'u ma shi'ta min shay'in ba'd ahla ath-thana'i wal majd ahqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد haka Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa ardahu ya faɗa kamar da Imam Muslim bin al-Hajjaj rahimahullahu ta'ala ya rawaito a cikin sahih littafinsa har ila yau wannan addu'an ta tabbata daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya kara yadda a gare shi imam muslim ya rawaito hadisi na da 478 bayan da ya rawaito wancan hadisi na Abu Sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi shi ma yake cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i qala اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد haka abdullahi bin abbas allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare shi shi ma ya rawaito daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka abdullahi bin abi aufa allah ya ƙara yadda a gare shi shi ma ya rawaito kwatankwacin irin wannan daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka imam abu dawud as-sajistani ya rawaito daga sahabi huzaifatu bin al Allah ya ƙara yadda a gare shi shi ma irin wannan hadisi irin wannan addu'a daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka imamu Ahmad ibn Hanbal shi ma ya rawaito daga Uzaifatu bin Yaman duka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa yana karanta wannan addu'a bayan ya dago daga ruku an gane bayan ya faɗi rabbana walakal hamd ko Allahumma rabbana walakal hamd sai ce mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا مؤطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أنغانيكو أغان كلو أغا ashe wannan zai ƙara nuna maka cewa ah, sallah ba ba gaggawa ba ke ko ba haka ba ne? kaga bayan an yi ruku mun karanta addu'o'i da ake yi a ruku. an dago daga ruku ga wannan dogayen addu'o'i da ake bayan an dago daga daga an fahimta kuma ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam su suka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam nuna cewa yana jan su sallah yake yi ko ba haka ba suka je yayi kuma su ma suka suka rinka yi kuma suka rawaito mana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi shin an dago daga ruku'u natsuwa ake yi ke ake yi ma'anan addu'a maluma suka ce ma'anan abun nan din yace mil as-samawati wa mil al-ard wa ma bainahum bayan ka ce Allahumma rabbana lakal hamd ubangijinmu lallai godiya sun cancanta zuwa gare ka godiya naka ne kai kadai godiyan nan ko mil as-samawati wa mil al wa ma bainahum godiyan ta cika cika sammai da kasai da duk abin da ke tsakanin sammai da kasai wa mil amashi shi'ta min shay'in ba'd godiyan ta cika duk wani abu da ka ga daman ta cika bayan sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai ce godiyan yana da yawa an gani sannan kake ahlas sana'i ko kake ahlas sana'i bi fathil lam ko kake ahlus sana'i bi dhammil lam duka ya halatta in ka ce faɗa bi fathil lam ya zama munada ke sai zama taqdiruhu ya ahlas sana a gane ku in kuma ya zama bi dhammi kama lamun din dhamma ya zama khabarun kenan mubtada din shi shine anta ahlus sana'i an gane ce ahlas sana'i kai ne ka fi cancanta da yabo wal majid kai ka fi cancanta da girmamawa a haƙƙo ma qala al abdu yabo da girmamawan a mafi cancantan abin da duk wani bawa zai faɗa duk wani abin da bawa mafi cancantan abin da bawa zai faɗa na yabo da godiya da girmamawa zuwa gare ka kai ka fi cancanta da wannan yabon wa kulluna laka abdun kuma dukkan mu bayi ne zuwa gare ka ya Allah Allahuma la mani'a lima a'taita ya Allah babu wani wanda ya isa ya hana abin da ka bayar in ka bayar ya bayu wala mu'tiya lima mana'ta ko babu wanda isa ya bada abin da ka hana in ka hana ya hanu a gane ku la mani'a lima wala in ka bayar ya bayu in ka hana kuma ya kuma wala yanfa'u zal jaddu minkal jadd dukiya ko wadata ko matsayi na mutum baya ba shi da wani amfani a gurin ka ya Allah madaukakin sarki abin da ke da amfani a gurin ka shine ta kawa da bin Allah da bawa yake ci wala yanfa'u zal jaddu zal jaddi minkal jaddu duk wani ma'abocin karfi da wadata da girma wannan girman baya sa ka samu girma a gurinka in bai bi Allah wadatarsa ba ta sa ya samu matsayi a ka in bai bi Allah matsayinsa a duniya bai sa ya samu matsayi a ka in bai bi Allah ba wala yanfa'u zal jaddi minkal jadd duka kana wannan addu'a da kambamawa da girmama Allah maɗaukakin sarki bayan ka dago daga ruku'un kafin ka tafi kai kabbara kuma ka tafi zuwa ga zuwa ga sujada wannan sune a takeice addu'o'i da suka tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ake yi bayan an ɗago daga ruku'u ba mutum ya gama wannan kuma sai kabbara sai tafi zuwa ga zuwa ga sujada lokacin game da muka faɗa limami da wanda ke sallah shi kadai zai faɗi sami Allahu liman hamida lokacin da yake kan dagowa bayan ya tabbata a tsaye da shi da mamu duka za su faɗi mai rabbana walakal hamd sai su ƙara da hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi ko su ki hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi sai su tsaya daidai nan an fahimta ku ko kuma rabbana walakal hamdu to in mutum zai mil as-samawati wa mil ardu ba zai faɗi hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi an fahimta ku lokacin da mutum ya ce hamdan katiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda to ko ba zai ƙara da mil samawati wa mil al an fa an gane ku amma lokacin da mutum ce Allahumma rabbana walakal hamdu yana so ya faɗi mil samawati ne to ba zai hamdan kaseeran tayyiban barakan fi yana ce Allahumma rabbana walakal hamd ce mil as-samawati wa mil al wa ma bainahuma wa mil ma shi'ta min shay'in ba'd أهل الثناء A أحق ما Abdu wa kulluna laka abdun Allahumma la mani'a lima a'taita wala la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal an gane ku amma mutum yana ce hamdan kasiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda to zai tsaya a gurin ba zai yi wannan an gane ku Allah madaukakin sarki ya samu dace da alheri insha ta'ala anan zamu dasa aya da muka faɗa wanda ya zama daidai muna roƙon Allah madaukakin sarki ba mu lada akai abin da muka faɗa wanda ya zama kuskure daga gare mu ne daga shedan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yafe mana Allah madaukakin sarki muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira na'am eh Eh. A'a, na bayan an yi da sallah daban ai. Ai shi kaje na bayan da sallah ai babu wannan muqaddima na mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bai babu. So wannan daban ne. Eh, wancan na yi da sallah kuma daban. Kowanne da mahallin shi. Eh, wallahu a'lam. Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى